yammacin asabar 28 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 11 ga watan ogod shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasaf na 188 188 cikin jerin gyar kasusun karatun littafin zazul ma'adi fi hali khairul ibad والنفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن عبد البكر الزرعي الدمشقي ولا أكثر من ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأنا لسالي كندي لقومي روانك لما حالي من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان أكان شريعة سنة الزعم da tsare-tsaren rayuwa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna da jinjina mai wurin kai akan wannan aiki musamman saboda da zai cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda yake kasar maka don aikin hajji laifin da iyalansa laifin da tafansa Allah kuma ya saka mashi alkhairi muna ta bibiyar al-imam Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi a yanda yake mana karatu a cikin sira da mazaji na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana tattauna mana bayani akan zaman Makka da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai suka samu kansa a ciki irin yadda kafiran Makka suka uzurta musu rayuwa suka hana su sakar za mu tashi a inda yake cewa faslun falamma nuqilat sahifa wannan takarda da aka bada labari cewa an yi mikin na zalunci an rubuta ta cewa za a hana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da zalunci na more rayuwa za a samu takunkumin kare dan arziki kuma an saka dan aikace daga baya aka cewa an warware wannan takarda cikin izinin Allah za ka iya samu nassin wannan wasiƙa kamar yadda suka rubuta ta al'imamu bayhaqi ya rubuta cikin jala'ir nubuwa haka ibn hisham a cikin sira ya rawaito nassan wannan iska da abin da ke cikin ita kanta wasiƙa a daidai wannan lokaci malam ya ce wa faqa mawtu abi talib wa mawtu khadija sai abin ya zo Gamla-Katar ya zo koyi coincidence daidai lokacin da haka ta faru kuma sai aka samu rasuwa ta auku ga abu talibin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da jimawa ba kuma aka sake samun rasuwa ta auku ga uwar muminai khadija bintu kuwailin radiyallahu anha wa bainahuma yasiru zamanin da ke tsakankanin su ya kasance zamani ya dan kankai fashaddal bala'u ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min sufaha'i qawmi sai bala'i kunci ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tasowa daga wawaye cikin mutanen makka wata jarrafu alai suka zaki suka yi tsaurin ido suka shafa wa idan su toka wajen yau wa zama Allah tsare ta zama rashin mutunci da galaxy da rainin hankali saboda waɗancan biyun dama su ne waɗanda suka zama musu kariya to Allah kuma cikin masa ya ɗauke wa kashi ku fa kashi ku bil suka yi fito na fito da shi wajen cutar da shi waɗanda da ba sa iya cutar da shi ido da ido ba sa iya faɗa masa yanzu ba sa iya cutar da shi yana kallon wataƙila sai dai a bayan fage ko su ba da shawara a koye to yanzu sai zama sun fito su ma karara da su ake yin wannan zalunci fakhar da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila al sai manzon Allah alaihi salatu wassalam ya fita daga garin Makka ya kama hanyar birnin Ta'if raja'a ay yaqulu ay yuhu wa yansuruhu ala qawmi yana ne fatan su bashi wurin zama su taimake shi akan mutane mutanen makka سبحان متى من مكة في تنبش كما يجب أن رواية musamman ya nufaci wasu mutane ne guda kamar da ya ambata shi da kai a cikin riwaya da Aisha ta tambaye shi wanda mun karanta a mako ko karatun da ya gabata ya nufaci su Abu Yalai da Mas'ud da Habib waɗanda dukkan su waɗannan guda uku ɗaya ne ga Amr bin Umayr al-Fa'i al-Saqafi wanda wani babban mutum ne kuma ɗaya daga cikin su yana auren wata mata yar garin makka wadda take tana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi da haka suna da dangantaka na surkutaka sai yi wannan dangantaka za ta sa ta daga ne kafa za ta sa su ba shi kariya da sauransu da kuma mutane ne wanda suka shahara a kan suna ba da kariya ga waɗanda aka zalunta to amma a wannan karin sai aka samu rashin dace ba su ba shi kariya ba malam ya ci da cewa ودعاه إلى الله عز وجل فلم يرى من يؤوي ولم يرى العفو وزعل الله سلم يكرم إزوى الله سبحانه وتعالى يكرم إزوى المسلم وزعل الله يسامو ولا أتشين سدزي باشي مطلقي با يسامو ولا أتشين سدزي مطلقي وآذوه مع ذلك أشد الأذى kuma bayan sun yi taimakon shi ba su kyale shi haka ba ba su bar shi da al'amarinsa ba suka cutar da shi mafi tsananin cutarwa wa na lullunhu malam ya lullunhu a lokacin tsantsani suka ba shi wahala suka tsantsana mushi kudar da bai tsantsane ta abun mutanen shi a waɗannan shekaru da yawa wa kana ma'azu zai yi harika maulahu zaid ibn haritha radiyallahu anhu wanda bararan bawa shi manzo Allah sallallahu alaihi kuma mun ji cewa irin daga waɗanda ake duwayo cewa shi ne ma farkon musulunta ya kasance shi ne ɗan rakiya a wannan tafiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa qama fihim asharata ayyam Allah ya zauna cikin garin fa'ifa shi kwana goma la yadu ahadan min ashratihim illa ja'ahu wa kallamu bai kyala wani daga cikin manyan garin mutum da ya wurin wurinsa ya mishi magana ya bashi? Eh, abin nan girman shi ya kuma yi mishi wa'azi ya roƙi shi akan kan taimake shi fa qalu gaba ɗaya suka haɗa kan cewa ukhruju balad ka fice ka ban mana garin ba ba ma bukata ka a nan garin wa abrawu bihi sufaha suka sa wawayen cikinsu suka shuna mishi wawaye aka ce gashi nan ku guje shi ku zage shi kuma ya rashin mutunci wa waqafu lahu fi ma wawayen suka yi sahu guda biyu yana wucewa ta tafiya hanya haka sai mutane suka yi kafu waɗannan dama da hanya waɗannan hagu da hanya suka dusa jifansa suna masa ƙi wa ja'alu yarmuna ko bil hijara suka dinga jifan suna mai ihu suna zole hatta don ya yi kalmar kasi da kafafun shi masu daraja suka yi ji salawatun lafiya sallallahu alaihi wa zai ibn harisa yaqin bi nafsihi hatta asabahu hijabun iraq sai dan harisa shi kuma yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa yana manzon Allah kariya da jikin shi dan an yi jifa har sai da ya samu raunuka shiga idan ushad raunuka wanda za su zama wato an fasa mutum shi da su أثر فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا هكذا يقول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مكة الطائفة تسم بيته وفي مرجعه ذلك دعا بدعاء المسؤول دعاء الصالح أولا من هيا تقوم وجه كما وقفك ألو كسل الدعاء من الشهر هي تأشي شيء والدعاء الصالح قال الكذا يجي اللهم لك أشكي بعض قوتي وقلة كليتي وهواي على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى منزل إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدوي ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أغير غير أن آتيتك هي تقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحيل علي غضبك أو أن ينزل به سخطك لك الحكم حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ولا يجي الدعاء الحج ولك إلا دعاء القائل معنتها اللهم إليك أشكو ضعفك يا الله هو شريك الذي يهلك رونا بعد يا الله كيف فقط لك حيلك ذكرني سن جبارا وهواني على الناس kai في bai ولا labari gare ka kuka yadda na zama mulalantacce a idan mutane ya arhamar rahim ya kai Allah mafi rahman ruwan rahama anta rabbul mustada'in ya Allah kai ne ubangijin mutane waɗanda aka raunata su wa anta rabbi Allah kai ne ubangijina ila man take ya Allah zuwa ga wa za ka ji da al'amarina ila ba ba'idin yata jahamu ya Allah za ka bani ne da waɗannan maryatanta waɗanda suke mini afke na zalunci au ila aduwwin mallaktahu amri ko ku zuwa ga abokan gaba na waɗanda ka sanya su a sama in lam yakun bika zalamun alayya falau wannan abin da ka nuna Allah in dai ba saboda kayi fushi da ni bane to ban damu ba ghaira anna asiyataka hiya awsat amma duk da haka na fi son ya Allah ka bani lafiya lafiya ka ta biya mu a ƙudu ne wani ka ina neman ka tsare ya Allah da hasken fuskarka Allah zai ashirar ƙasar wani ba wanda domin suke haskakuwa da shi na cikin fuskar da wasa nuna a daidai amurin duniya wa ɗaga wanda a sanadin hasken fuskar ka al'amarin duniya da lafiya yake gyaruwa an yi illa a daidai da Allah ana roƙon karka bari fushinka ya hau kai au an yanzu da bi sama kada kuma يا الله واتو كشنك يتوكع كي لك الأطبع جريك لك الكوبة حتى تربع أتكايك ولا حول ولا قوة إلا بالأطبع ويضرب تبارع في جريك وأن نسي أن الدعاء شهرين كما يجمع للفلاح الإمام الطبراني يبتل بشيء من أتكلم بالتاب المؤذن أوسط ده الإمام آه، ضياء الدين المقدسي اسم المختار حتى ابن علي عدي أتكن تافشي آه، آه، الضعفاء الكريم حتى ابن عساكر بن دمشق أتكن تاريخ دمشق حتى الإمام الرافعي أتكن تاريخ قزوين الإمام الظهري أتكن تافشنا تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعراف dukkanin sun fitar da wannan kisa da isnadi wanda yake murtali da haka baki kisa da ke ɗauke da wannan addu'a da isnadin da baki ne da haka shekul albani sun abdarifa lamba ta dubu biyu da ɗari tara da talatin da uku ya tabbatar da rauni haka ibn hisham ma ya rawaito ta da ibn ishaq a cikin eh, sirar nasu eh, da isnadin ne wannan ne murtali ta hanyar wato yazid ibn ziyad daga muhammad ibn ka'ab al shi ne tarihi ne ya tsada inda aka tura aka tura to isnadin yana cewa ne akan shi wallahu ta'ala to haka wannan malami al'aushan mai littafin ma sha'a walam yasmu ga sha'ayi ne magana yake cewa a shafi na 65 ce du'a'uhu sallallahu alaihi wasallama ba'da wuri da fa'i addu'a da manzon Allah yayin bayan ya ce wata daga garan fa'ifa wa liqa'uhu bi adda daga motsa da wani bawa da aka ce shi ne shi adda malam yake rawakun ishaqa fi sirati mawqifa faqih min rasul sallallahu alaihi wasallama qala muhammad ibn ishaqa ibn yasar rahmatullahi alaihi ya rawaitu matakin da takifu suka ɗauka su ne kabilar da ilahi suka ɗauka game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan shi ga rusu da neman taimako da ya addini sai shi haddathani ya bin ziyad an muhammad bin ka'ab bin qurabi قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمل الى نفر من الفرد لأن الرجاء الله إلى الطائف يكون وصل إلى الكفر فذكر النبي صلى الله ba a yang berkisar dari kesuwan dan kira Allah Taala. ثم قال وقال له فيما ذكر dan sai Muhammad ibn Ishaq yake kuma an ba da labari cewa sun ce shi idza fa'altu ya ce shi idza fa'altu ma fa'altu faqtu wa to duk da dai kun yi abin da kuka yi din karban wa'azi na ku shiru ku rabu kar ku ce kowa ya wani ثم ذكر انه اضرب من سفهاءهم وابيهم يسبونه ويكذبون جميع حتى ما عليه الناس والجقوه الى حائط لخطبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه فما يبان لبان سوى تنسى والله دبايه سنا دبايه سنا ليكي سنا ليكوال هل تكر كي شيء يكون جريء مثالي انا تمشي فيه كسر الغونه مثالي انقوى غلالي عتبه بن ربيعه وشيبه ابن ربيعه ثم قال ابن إسحاق فنسيت فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بكر اللهم بعض ضعف قوتي إلا تحيي إلى آخر دعائه دعاء الشيء والنعمة ثم ذكر قيام خطبة وشيبة لإحسان قطة من عدد من علل مع ما أهدى والمحاولة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدار sannan ya ambaci cewa waɗanda ya uwa guda biyu daga baya da suka gama zaɓa da ɗaya kuma yana cikin wahala da kunci suka aiko bawa shi ne suna addaru ya kawo shi da biyu a inabi da ruwa da kuma labarin da aka bayar na abin da ya faru a wajen cewa mun zaɓa da ɗaya zama da ya mutu ya sha ruwa ko ne shi wannan da biyu sai ya su yalla shi wannan bawa ya mamaki cewa da kuma yana cikin wannan ah, karatu sai shi ne ainihin wanzo ne annabi su ne shi kuma kirista ne ba wa ne a cikin garin kaji ta ta na a na suka bu suka bukuri shi wannan ba wa ta koma da shi su ne kirista ce yin ruwa kala shi kun albani rahimahullah malam muhammad na sun zina albani ne a kharaja hali ne kirista ta fi haka bi sanadin sahihin an muhammad bin ka'abin al-qurabi mursal wannan kirista ibn ishaq ya ce ne sunan da take amma sunan da ne mursal لكن هو إن أبيتم فاقتلوا أني علي ذلك وقوله الله إليك ولا ولد له إلى آخر الدعاء ذكرهما يونسا هذا النظام وروى هذه القصة الطبراني في كبير من حديث عبد الله بن جعفر بن كثر كما أجمع الطبراني ما يأتي ولنا القصة المؤلم الكبير انسى daga Abdullahi ibn Ja'far aka aike wa fihi al mazkur bi nahwi da wannan addu'a qala al-haythami at al zawaid haythami wa fihi ibn Ishaq wa huwa mujaddid fi qatl wa bakiyat rijalihi fi qatl fal hadith ba'id wa na hadith ne rawi haka shi ko al-Albani ya faɗa cikin littafin fiqh al-sira haka kuma ya faɗa cikin littafin shi al ومجلد المشيئة في الإشارات وقال الحاكم في الفتح وذكر من ضمن الخطباء في مبادئ علم الشهاده انه صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب توجه الى الطائف رجاء ان يكون الله يدعو الطائف بين رسول ابو طالب يسلم الله في مقامه وردوا عليه اصبح رده سكب مؤمنا مرده وكذا ذكره الاسحاق بغير اسناد مطول حكى shi ma ibn haka ya ambata da tsayi babu islami wa asalin kissa asalin labarin wa huwa tawajjuhu ila qa'i zuwa garin qa'ifa wa arduhu nafsu ash-sharifa da gabatar da darajar da mai ransa mai da rayuwarsa mai daraja alaihi da zai gabatar da kai shi cewa ni ne wani wani na zo muku da kaza ne falam yajibu ba ta amsa ba duk wannan asali sahihun akhrajahu al-bukhari wannan yana cikin bukhari da muslim yana ma farko farkon kitabu bada'ul khalq na bukhari a cikin juz'i na shida na bukhari na fatul baki وقال الحافظ العراقي عن الدعاء ابن الامام العراقي بن الدين يقول مكان احسن وانا الدعاء يشي رواه ابن الزوجي في السيره في دعائه ابن الزوجي يقول وانا حديثي السيره تاشع الدعاء ذاك كم الدعاء الله يعني يوم خرج إلى الطائف بلده وآتي يشك أو تؤلي وكما رواه ابن أبي الدنيا أكا ابن أبي الدنيا ينزل في الدعاء من رواية حسان ابن عطية مرسلة والنشماء إثنى لديه مرسل ورواه عبد الله بن مندع الإمام بن مندع لما يفتر من حديث عبد الله بن جعفر مسندا وكيه من يجهل أكي إثنى لكم أو خير wanda yake mutu wadanda mazaunin na suna cikin littafin a al-mughni an shi da akfari fil asfar bi kafri jima'a da iyali fil asfar a takaice isa duk inda ka juya kuka ka kawo isna ji ne wanda yake bai tabbata ba game da waɗannan dallalan labarin amma jumlan labarin da hankali zuwa ta'ifa da gabatar da kai shi waɗannan mutane da cin amsa wasu في سبب ذلك مش ولا الولايات أهل الفهم خير مسلم والله أعلم ما لم يجب فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجلال في الله سبحانه وتعالى يا قول من ذم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ده ملائكة الدول ملائكة التي كلها الدول يستأمر ينا نيمان شاور ينا نيمان يرجم من ذم الله صلى الله عليه وسلم an yutrika al-akhbashayn akhbayn ala ahli makka in manzon Allah ya yarda zuwa sunan guda biyu bakaki da ke da makka to a jarka shi su akan mutanen makka a halakar da garin gaba daya ai musu kwaran kwaza gaba daya a halakar su kuma jabalaha allalani biya bayyau su ne duwa su guda biyu waɗanda garin makka ke tsakankanin su faƙalar la'a za mu yi a'a bal asta'ani bihi da Allah yukhrij min aslabihi man ya'budu wa la yushrik shi zan jinkirta a kyale su ci gaba da rayuwa idan su ba su amsa su kai addini na ba to Allah ina fata ya tashi ɗaya da jikoki da jiki tsakar su waɗanda za su tafi su bauta wa Allah ba shi صلوات الله وسلامه عليه في اخر الدنيا وانا يعني يقين آه، نوري سوى كراها على تزعيم الله عز وجل وسلم لقد جاء الرسول من انفسكم عزيز عليه ما حريص عليه بالمؤمنين رب الله وقال الله يعني التوحيد هنا ده هيجمني لذا يا بني امر بن دباسو غبا دا شي كان لرم بكر تاي يا كاي في دي اثاري في ان تبلي لذا يتاري من اداوا ده سوداوا ده ثورن كاتب sannan kuma shi nan duk mai san ya soke shi ya samu duka cewa ai ya mai da an halakar da mutane. shi sannan kuma alherin addinin shi ne zai rabu duk waɗanda suka taso a ƙasashen ke addini da ba za su taso ba domin an girke zuriya Allah wani ya kara mai darajar da suka duniya da wannan labarin shi ya tabbata haka imamu bukhari ya da shi a cikin barkin khalq da sahihinsa haka imamu muslim ya fitar da shi a kitabul jihad duka da sun fitar da shi shine ne wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha da sun tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cewa shin ka taɓa gamuwa da ya rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawm uhud ka taɓa gamuwa da ranar da take tsananin gari ka ke da uhud wanda aka ciwo manzon Allah da wani aka har aka ma ya yi kan ma cewa an kashe shi ka taɓa gamuwa da rana ne da kuke irin wannan yake ce mata da ƙanda da yake ne ƙauniki malami na gamu da abubuwan bala'i da mutane daga hannun mutane yake ce mata wa kana ashadda malami yake minhu yawman aqra in arabtu nafsi ala ibn ala ibn abdi ya layya ibn abdi kula in kun tuna mun karanta hadisin a baya ko ba ki labarin da ya faru ya ba ta labarin cewa jibril ne ya zo da kai tare da mala'ikan a duwatsu kuma suka ba shi haƙuri kuma suka ba shi wannan saƙon cewa ga abin da Allah ya ce da ƙarfi ke cewa bal arzu a yin rufe da tsarar ne man yi abu ba wahalar larayi da shi wallahu ta'ala sai ma da ke ce da su falamma nazara fi nasalati marji'a yayin da ya yana zango a wata jami'a wannan nakala da ya faɗa akwai dabino guda biyu shahararru a cikin kira da ake ambatar su haka akwai annakar shariya ita ce wanda ya yana zango a ƙarƙashin ta lokacin tafiya da ya wasu ta kasuwanci akwai kuma annakar yamaniya ita ce wannan ita ce wannan kamar yadda al'imamu al-bakari ya ambata a cikin mu'ujan wasu jima'a كما آه، السهيل من الرجل القدس مشاريع آه، كثيرة بكثرة الأنبشاء وأن الذين إلى كان مكة هي كان كان زيها ثم زال صلى الله عليه وسلم أيام جنبه أنا قام يصلي من الليل في كاشنا صلى في الليل فصرف إليه نفر من الجن شيء وسوء وتولى الجن suka zo suka same shi a wannan waje da ake ce shi shi abu da hajju sunan farfaje da ko kuma daji da daya fasamahu qira'a suka saurari qira'a da wannan Allah yake cikin sallah walam yashur bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta nazara alaihi zan Allah ce fada ku akan ana sauraren shi ba har Allah ya kuma shi da faɗin Allah wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمؤمن في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Allah ya ce wa isfarafna ilayka nafaran min al-jinn ka ba ta labari sa'ad da muka karkato da wata tawaga ta aljannu zuwa gare ka yastami'una al-qur'an suna masu sauraron karatun al-qur'ani da yake falamma hadaruhu yayin da suka halarto inda ake karatun al-qur'ani قالوا أنت تسكت لجنون أثورا فلما أضيع يا يند أن الجمر كراتن القرآن أو تقول كراء أن يتبع متواجرة أنا تنزل فلما قضى يا إلا يقاري الزمر الجماعة ولو إلى قوم منذ تسكتية تسكتين متعنص سنة قالوا يا قومنا سكتين تسكتية وأنهم inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa wannan suka ce saboda da yahudawa ne suka mutunta da haka annabi musa suka sai ko kuma ba su da labarin da an lafta annabi musa ita a annabi musa ko da ba yahudawa ne ko kuma ya zama sun fi ganin kamar da kekeniyar abin da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin na annabi Musa kamar yadda kuma manzo Allah sallallahu shi da kai ya nuna nuni zuwa ga kusancin shi da musa wajen kamantakekeniyar alaƙarsu da yawan al'ummarsu da irin ta taba da suka fuskanta game da al'ummarsu wallahu a'lam unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayyana wannan karatu da muka ji yana gaskata abin da ya zo gaba gare shi ma'ana yana gaskata abin da ke cikin at-taura yahdi ila al-haq yana shirya shiryatarwa zuwa ga gaskiya wanda aka yi da zuwa ka hanya mashi ya tsomana ya ku jama'ar mu a da da'iyar ba ku amsa ma wannan da ya kira da zuwa ga Allah na Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya wannan dalili ne akan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljannu gaba kamar yadda hadisin muslim kuma ya nuna zuwa ga wannan hadisi da ba za yi cewa ko isu khamsan lan yuta a lan yuta hunna ahadun min al-anbiya an ba da abubuwa guda biyar waɗanda ba a bayyana wanda ke cikin annabawa ba to a cikin riwaya sai maza Allah ta sanar da cewa wa ursiltu wa isu ila al-aswad wal ahmar an aiko zuwa ga da da baki wasu daga cikin tabi'ai suka fassara cewa da da baki dan adam da riwaya Abu Hurairah kuma ta sarraha qarara cewa وأرسلت إلى الخلق كافة أم أيكون زوا بذكا خلق وكان wannan aya tana ƙara goyon baya da ƙara bayyana al'amarin cewa gashi ma har manzo Allah yana da wasiya cikin addini masu zuwa yi ma ɗan uwan su wa'azi su cewa addini da yalla ko amsa mai kira zuwa ga Allah wa aminu kuma kuyi imani shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah ya gafar ta muku da kuka wa yujirkum min azabil jahannam kuma Allah ya kirkar da ku daga azabar jahannam nan ma an gaba da malamin da da yawa kamar shi Allah mun kuma ya cikin tafsirin suratul rahman da suratul jin haka in mun tafsirin shi ma cikin suratul jin da imamu ibn jarir ya kawo da jama'a shin aljanu suna da sakamakon aljanna kamar yadda mutane suke da shi idan sun yi imani da tauhidi sun mutu da imani ko ko wannan kawai shi ne sakamakon su wa yuzirkum min azabil tseratar da su daga azabar da kaga ba a ce an shigar da su ne ba wasu malamai suna ganin su ma za a bai kasa ne kamar sauran dabbobi ko kuma a mai su asalin su da shi ne wuta wasu kuma suna ganin ba za dai a musu azaba ba maganganu iri daban-daban da shi mamman yake cewa wannan wani zance ne wanda ba wanda yake da magana keke da keke a kai a bar al'amarin kawai zuwa ga Allah wasu malaman kuma suka kasa zuwa ga cewa lalle za a yi sakamakon saboda Allah ya yi muhaɗaba da su ya ma'ashar da duk wani kad an zanna ilaikum da ne ya ya ya ma'ashar da duk wani alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yuridukum liqa'a yawmikum hadha kaga Allah ya musu wa Allah ya jawo kun da su ku mutane da aljanna ashe ba a turo muku annabawa ba wanda za su kawo muku bayanai da ayoyi su muku gargadi akan wannan rana to kamar yadda mutane idan sun bi gargadi sun bi ayoyin Allah za su samu sakamakon da ke za su kuma aljanna bijirana ta tsara ne kira da zuwa ba. sannan ranar alkiyama kuma haka za a sake tsaye da su su da mutane a wajen tsaye a ce musu wanda yake ganin zai iya guduwa mai gani kaga ba a waye su da ka da malamai suke ganin cewa lallai kuma za a musu sakamako da aljanna idan sun imani za a musu sakamako da wuta idan sun kafa zance ne dai mai yawa a cikin masa'ilu na alamin jin wallahu ta'ala Malamin ya da cewa ومن لا يجد داعيا الله فليس بمؤمنين في الارض وليس له من اولياء اولئك في ضلال بل للي ولد بامتع كرا الله كرا كرا زواج الله فليس بمؤمنين في الارض بل قال الله على الدنيا وليس له من اولياء كما شاء وانت مجبنتا وما بايع الله اولئك ارمى سوى من كنجره في ضلال مبين suna cikin bata babban yadda alimamu zakari ya yi bayani a cikin asirinsa da ya ce babu ƙaunin lani jalla wa azza wa iskarafana ilai da asar da zai ya ce ila ƙaunin zibala da yana da cikin babu ba wanda cikin bukari babu hadisi haka ya bashi وده حديثان ده تبقى بودان تحفيل المكان عقيم والمظلوم بيوا عقيم والمظلوم أخر شواء ولا كانت ملك أبيل النبي لكن الجن farko lailatul jinn daren aljanna to ya faru fiye da sau daya kamar da ibn hajar ya kanta da shi kamar da zamu zo da kuma a nan gaba insha haka su ma imam al-qutbi ya karkata zuwa da cewa lailatul jinn da akwai da ta faru wannan karkata da yayi a nan wannan shi kanshi ibn qayyim ya karkata ne zuwa ga abu mai rauni cewa wannan abun ya faru ne a ja hanyar dawowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fa'i wannan magana ce mai ya faru ne kafin ma mutu a bukari a Makka sannan kuma ya tsara faruwa wata rana daban wanda Ibn Mas'ud ya bada labari cewa an tambaye shi kamar da Muslim ya rawaito kana nan a lailatul jirmi yace ba nan amma na yi fatan da ma ina ya bada labari cewa mun yi manzon Allah cikin dare ba mu gan shi ba hankalin mu ya tashi muka ce ko an kama shi ko an mushi kitan gillar ba mu ankara ba muka kwana a zaune sai gari ya waye da gari ya da daga ka ya ce ai allumi suka mutu da gari ji musu wa'azi kuma je musu sun wata hikima da ake na dole musu wa'azi da musu sun ne ya je da su nuna musu ma wani da aka kafa tufanin abinci da wurin masu shayi da wurin masu balon na ko? ya ba su wani labarin yana cikin sahihu akwai kuma ɗayan wanda da muka barani ya fitar da isnadi wanda akwai maganganu a kan shi ne wanda aka fitar da ibnu mas'udi radiyallahu anhu wanda Allah ya ce mishi kadira an karka mata ya ja mishi lafiya. yace ina jiyo hayaniya hayaniya ne tsananin wani lokaci a kada murya a ɗaga murya a yi zage zage wani lokaci kuma da raba yake yana yi kokarin kamar zan fita sai suna mu za a yi kan na motsa sai da ya yi can saka da shi ga manzo Allah ya dawo har sai na ga annabi suna wucewa a guje akan dawakan su ai amma da Allah ya dawo su waɗannan mutanen ko aljarin gari kaza waɗannan na gari kaza da sunayen su da wani yace mishi ya manzo Allah da ji hayaniya kamar su yace da ka fita daga nan to da da abin da ba kai ba ruwa wannan shi shi ne mabudinsa wannan sannan abu na gaba waɗannan aljanu da suka zo suka yi wannan suka taru wannan karatu kuma suka tafi an ba da labari a wurare mabambanta a jikin tarihi cewa wasu su sun wanzu sun a duniya har zuwa kamar zamanin Umar dan Abdul kamar shekara ke nan bayan hijira ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam Suhayyi a cikin littafin a rabin da alimamu Muhammad ibn Salam da jumahi a cikin littafin shi ne na tarihin wani awakatu wa hun shuhara haka an samu bayan da kuma bai haƙi a cikin jara'in ruwa sun fitar da su su mabambanta haka a sa'adi a cikin tafsirinsa sun fitar da su su mabambanta game da ambaton sunaye wanda za ta sunayen nan ba su inganta ba za ka zana an ce sunayen shi Zau a ba wani sunayen shi kaza wani sunan shi kaza sunaye mabambanta akwai sarar akwai hadari akwai waye sannan a sun fitar da kistoshi kuma wanda suke nuni zuwa ga wasu mutane daga baya sun gamu da wasu mutane kamar aisha radiyallahu anha akwai kistar da aka fi daga gari da cewa wata ran tana karatu na qur'ani a ɗakin da ta ga maciji ta kashe da ta kashe cikin dare sai ta mafarki ana ce mata kin kashe bawan Allah mu ne ya zo ɗakin shi da ranar ƙwa'ani shi kashe kuma wannan shi ne shi daga cikin tawakan waɗanda suka saurari ƙur'ani ran da annabi yake karanta hankalin da ya tashi da gari ya waye ta dinga siyan bayi kana ɗanta su a matsayin abin da ke nan diya ko kafa a matsayin kafa sannan wasu daga cikin almajirai ibn mas'udi kamar yadda ya haɗa yau a suhaili ba da labari sun taɓa yin tafiya suna dawo dawowa suka tarar da wata kasuwar macijiya tana birgima cikin jini ta kusa mutuwa ta cika a gabansu sai wani daga su ya ɗauki mayafin shi ya na ta kamar da ake yin kafar ya tona rayan da ya da bayan kwanaki sai wasu suka zo har gida suka kare shi suka ce kai ne kai wa wani jana'iza suka kira sunan wani da amur bin jabir yake a ni da wani suka ce a ba ku da kuka tarar da wata maciya ka za ka za ka za ka za ka ce mun suka ce ai wannan aljini sunan shi amurku da ne ɗaya ne da cikin tawagar mutane da suka saurari karatu a kuma zala ta yi salama da haka ko da ba ku yi lada ba mun zo mu muku aljini wani faɗa ne aka yi tsakankanin jihadi da aka yi a cikin aljini tsakanin masu da kafirai bayan an gama jihadi shi ne wasu daga cikin kafirai suka suka mushi kwanto suka mai kisan gilla da kuma gaishe to wannan shi shi duk sun zo kuma da zo ka ba su zama ina fata mun gane wannan haka ibnu asakir dimash a cikin tarihin dimash ya ambaci sunan wani daga cikin aljanna cewa ya rayu ya daɗe a duniya shi ne alhaini alhaini ibnu ibnu ja alhaini gurin da ko suna maka musamman ya ba da labari cewa wannan mutum ya rayu a garin dimashka an san gidan shi an san iyalan shi kuma aljini yana da yana ba da labarin cewa shi na cikin wadanda suka gudu suka zaɓi karatu a kuma zamanin da ya zama kuma ya yi tsawon zamani ya san sun zamanin kashe hali da kakali da aka ce ayi ya san zamanin annabuwa ne labarai da ya ga nan wallahu a'lam ya rayu har zuwa wannan zamani kuma yana da labarai wanda ba taɓa jin yanzu yana da ruwa a cikin mutane al asakir ya bada labarin cewa wannan shi ma ana ganin ɗaya ne ko da haka al muhim duk waɗannan isoshin ko da su ko babu su ba shi ne wannan waɗannan da su ina sa tunda dai qurani ne ya tabbata to babu shakka akan waɗannan aljanu sun zo kuma na tabbatar da akwai aljanu kuma suna ji suna gani suna zuwa su saurari alƙur'ani kuma har suna ma iya musulunta kuma har suna da garuruwan da mutanensu da suke kowane zuwa duk wannan abin ya tabbatacce a cikin addini ya ke da musulunci ah, sannan bayan da haka wannan ah, isa tana nuni zuwa ga cewa waɗannan aljanu a cikinsu akwai waɗanda suke da fikira mai kyau ta da sun ji abin musulunci asalin abin da aka ambata ita shi cewa tana zuwa satar bayanai sai zama a wannan karo bayan aikin da zaɓar tsare zama farko musulunci ne ke sai zama an sha makarci su daga zuwa sama kamar yadda su jini gaba da gaba shi ne suka fita neman dalilin da ya sa aka sha makarci sai suka tarar da zama yana wannan karatu su da kan suka ce su wannan shi ne dalilin da ya sa aka sha maka da ciwo daga sauraron ko satar maganarsa kamar yadda na ambata sun farko al'imamu ibn sayyid zuriya a nan ya bi sawun ibn ishaq ne mai tsira wajen cewa wannan sauraron da annabi suka yi ya faru ne a daren dawowar da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Bari. Sai wannan magana akwai ta baba game da domin a jin da aka ce sun kamar yadda muka tafsiri ya ambata a cikin sa ya faru ne a farkon musulunci haka bukari da muslim suka rubuta daga hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa in talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qa'idatin min ashabihi amilina ila suqika sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara wani sahabbai suka nufashi kasuwar fukara a lokacin ibn abbas ne cewa kada inda baina shayatin wa kabar khabarita a lokacin an sha makanta tsakanin aljanu ta kadararru da labarin sa wa unsa da aljanu shuha an turo da jula ta halaka su da dama da da an فرجع الشياطين الى قوم ستكم ادوا الدروس وقالوا لك ما لك ليفعلوا قالوا حيل بيننا وبين قبر السماء أجد أسانك للعبادة فانطلقوا من المؤمنة مليئة الأرض ومريض شيء كتبتنا تياوه في المياه قبل أي مع كل آية فمر النفر الذين أخذوا النهر التهام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقلة شيء وحد من سوء الموسيقى فرقا من الله ومن الدليل يا رسول الله نقلة اليمن هو آمن الرسول كاف يعني الرسول كاف وهو يسلم بأسهاله صلاة الفجر هنا يصلى الصباح هنا تعطيش وجه الصباح فلما سمعوا القرآن سمعوا لفكره في التوراة وقالوا فكره هذا الذي حال بيننا وبين قبرنا والنشيد الذي إن شاء الله نشيد إلى فرجعوا إلى قوم وقالوا حزبكم أثناء يا قومنا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا cikin suratul jinni ko fa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyyi qawlan قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا cewa ya ku ah, ayyukan wannan cewa wasu daga cikin aljanu sun saurari Al-Qur'ani, kuma sun yi imani da shi sun koma suna ba da bayani da labari da kuma su suna musu wa'azi cewa mun yi da shi ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin shi fatul bari a cikin mujallal ne takwas ya tattauna wannan kafiya dalla dalla wallahu ta'ala sai malamin shi ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مؤمن بن علي شيكنا مزار القرية طبعا في شجر مكة kafin ya shiga gari tunda ya fito garin cikin halin haƙula ne to kafin ya shiga garin sai aika da wani mutum ya je gun mut'am ibn adi al-mut'am al-mut'im al-mut'im ibn adi ibn nawfal ibn abd manaf wanda dan uwa ne ga hashim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hashim ibn abd manaf da nawfal ibn abd manaf wa ya shi hashi shi ne kakan kuma za a tsare salama shi kuma almu'min kuna yi kafin shi ne laufan biyu abdu ta kaga suna da ne kuma wannan mutum yana daga cikin sadatu quraishi wa ashar kuma yana da alfarma da minna akan manzo a sallallahu alaihi shi ya shiga ya fita wajen lalata wannan yarjejeniya da lalata sannan kuma da wannan tsabiya ya rasu kamar da za a yi shi labarin cikin littafin tarihin islam a shekara ta biyu bayan hijirar da muhammad sallallahu kafin yake uhud a badar kuma ya mutu ne ba tare da imani da mushriki ya rasu wallahu ba to sai mu zama sai kuma ya aika mun mutum suna ali cewa a roƙa mushi a adkulu adkulu fi jawarika ka yarda in shiga cikin makwabtakanka cikin kariyarka fa qala na ku na yarda ولا عقلي وقوم إذا أعني الجماعة الشبابي ومتعني إلى يقع أكثر كارا مبادي مجزي على أنه سنفو مثل وقال لي البسوا السلاح كواي ساتا يقال الشلال كواي شيء وقولوا إلا أركان الليل قل يا أبي كنت راسل لا يجب الله فإني قد أجرت محمدا النبى محمد صلى الله عليه وسلم مقتكا فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه زيد بن حارثه زال يشوف اثر مكه تare da زيد بن حارثه رضي الله عنه حتى انتهى الى المسجد الحرام هل يكفي جوا كما صلى الله عليه فقام المطعم بن عزيز على راحله سمطعم يلقى اثر ابو هوسه fanada yi kira ya yi shida ya ma'shar in ni kan azarfin muhammadan ya ku quraishawa muhammadu yana cikin alfarmata yana cikin makwabtaka fala a hadin minkum kada wanda ya ya matsa mashi ya yi wa ai fala yajibu kada wanda ya koda kaya mai da hankali fanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala ya zuwa kullu mari masalam ya taɓa shi wasan lara ya raka a cikin wani sarfa da shi a manzala shi kuma baya mun wannan falala da mutum na lokacin da ya kama asara badr waɗannan saba'in da aka kama su badar zala ya cewa da mutu dan aji yana raye kuma ya ce in tausaya mutu da kike da ta kike saboda alfarma wato irin abin da ake cewa ne arne na ƙwarai. يا أيها الذين آمنوا الكرام صلوات الله وسلامه على رسوله والمسلم بن علي وولده محدثون به بالسلاح حتى دخل الإسلام قال الله تعالى سلم يتومين شديدا سوكم المسلم بن علي تشيدا ولدنا توقف آنا شديدا su kuma suna biye da سنة suna biye da magana kuma suna ba shi kuma suna hararar duk wanda yake na nan zai samu inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya yi shi cikin gidan kuma da haraba suna da wannan al'ada ta shigar da mutane cikin su idan wani ya ce ya yi wa wani alfarma duk bala'in da wannan wani aka ganin ya ɗauko ta dole ne a tsari shi har sai ran da ya fita daga wannan alfarma wannan kisa ne da malai ya kawo ta anan haka take a cikin kafin tafsirar da ta ibn hisham هذا يقول كثير هذا هو الإمام محمد بن سعد الشيخ الطبقات الكبرى يقرا ما له شيء قال هذا ونبقى في من البيان الذي يجب الاستراء الى مولى الله صلى الله عليه وسلم الشيخ في الشيء الى الاخير من الله صلى الله عليه وسلم في مكه زواج المقدس من اكل الاعراب الشيخ في بيت المقدس معناه اكل او اول شيء har zuwa kalma ta bakwai asalin hadisin za ka tarar da cewa bukhari da muslim sun rawaito shi hanyoyi kamar kala hudu wanda dukkanin suna cewa ne da hafi ana dan mali da kuma abu zarri da malik ibnu sa'ad isnadun mabambanta akwai kuma riwaya ta sharif ibn abdullahi qadi wanda bukari ya da ita wanda mun tattauna a baya a kanta wata kudu da matsalolin nan da mukhalafa ta wajen guda goma za a ishara zuwa ga wasu sa'anar insha malami ثم أسرع برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على التحرير sannan aka yi tafiya cikin dare da manzon Allah sallallahu da wasallam malaika jibril ne ta ce akan wannan dabba da ake cewa al-bura wannan shi ne magana in inganci cewa an tafi da shi da jikinsa ba wai ruhinsa kaɗai ba da haka daidai wannan lokacin jikin shi baya ba shak ɗin shi baya ya bar maka wanda suke ganin ba haka ba su suna ganin a yana nan a maka amma kuma an tafi da ruhi da ka ruhi ne ya zana da Allah aka yi kaza aka yi kaza amma shi yana nan a maka ba a nemi shi a maka wannan magana ce mai rauni magana ce inganci shi ne cewa da jiki aka tafi da shi salawatullahi wa salamu alaihi لكن هو رجل كثير لتابع البداية والنهاية ماشي لن نسكت ونار أكثر من المسألة لتابع الفصل الباري من الإمام الحافظ المدرب الأسقلاني رحمة الله عليه ما لم يجب من المسجد الحرام إلى المسجد إلى بيت المقدس لقى masallaci ne a farman makka بيت baitul maqdis kamar da Allah ya bada labari بعمله ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اله ان يكتب ان شاء الله والذي باور سيدني لان مثلا هي الفرما زوى مثلا هي ميكا وانت مثلا سيد البركه فيش جنب هنا مشي باور عليه وانا آه، ما لم يكن اعتقد ان ايه تم تبسط dukkanin haramin maka banda masallaci shi ma duka masallaci domin ya tabbata cikin hadisin muslim cewa daga ɗakin ummu hani aka fara da tafiya inda yake sai da aka zuwa shi masallaci ya yi Allah a cikin yanki wallahu a malam yake zamu bi kan bayani malam ce rakiban alal buraq yana haifar wata dabba da suna buraka wanda aka ce dabba ce mai sauri na tsiya wanda ba ku taɓa ganin shi aka ce tana jefa ta ne iya inda ta ya hau shi ne sawu da za ka gudun tsiya ce za tafiya ce wanda har yanzu doguwar tafiya ce a jirgin sama wanda jirgin sama tsada da cikin hanyar tafiya mafiya sauri amma hanyar tafiya ce ta awanni masu yawa daga makka zuwa bayan makka amma yawan da tafiya lokaci kankani aka yi ta aka suhbata jibril alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiya ta a cikin abokantakar jibril Allah ya kara masa aminci da shi jibril fa nazarin da za mu yi zango a baitul maqdis وصلى للأنبياء ما يوحى النبوة لمن شئ الله وربط الغراب ورفق القرآن بحلقة بابها أكا أولي والنار القرآن وننبرك أكا أولي تا ونوحن أولي ونخلقي بإيه أفر مصلاة ونسا rinji da ke kofar masallaci imam muslim shi ya da hadisi a kan cewa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabawa Allah ya tara mishi annabawa a baitul maqdis ya mutu sallah daga hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu an ce shi manzo Allah ya ce ba da kan masjida sallai fihi raka'atayn na shi masallacin na yi sallah ta raka'a a cikin riwayar Abu Hurairah kuma ne a cikin Muslim zai ya ce wa qad yi fi jama'atin min jama'atin min al-anbiya fa idza Musa qala na ga tawagar tawakkal annabawa sai da wani tsaya da yana sallah da tsara ya fi gashi mutum ne mai ƙarfi sannan na ga isa ɗan maryamu yana sallah shi ma kamar suna nata jini kenan kafin ya zo ya ce sai ga shi kuma ya fi kama da wani sabi mai suna wanda ake cewa tsarwatu ne masu ƙunin haka ko sai kuma ga ibrahim alaihi salam da Allah ya ce ta ila huwa ashbahu bi sahibi shi kuma ya fi kama da mutum shi annabi sallallahu alaihi lokacin sallah ya yi maza ya ce har salam fa amman min musulmi wanda yake riwaya ibnu abbas nan wanda musulmi ya ta sorry riwaya abu rera uh, musulmi ta da ita sannan imam ahmad ma ya da wata riwaya ta tabbacin wannan daga ibnu abbas radiyallahu anhu wannan shi na fara da ya labarin cewa wasu annan arsalna min qablika da musulmina aj'alna min rahmani alamin wallahu a'lam malamin da tattauna tattaunawa mai tsayi sun kara wa juna ilimi sun warware da da ababa game da yaya aka yi annabawa da suke kwanci a kaburburan su mabambanta a garuruwa daban-daban kuma suka taru suna yin sallah kuma sallar da suka yi hada jami'i har da yake fa'ar waƙatu sala da sallah ke da safarin da da suka yi kuma bayan mutuwa akwai farlancin sallah da sauransu da suke tsawo da yi malamai da tsabar ajiyar kudu bayan yanzu na fata mun gano almuhim dai wata duniya ce can da ban irin wannan duniyar ta kafin mutuwa na annabawa suna da wata falala daban wadda sauran mutane ba kamar yadda ibada da Allah ya tsara musu ta tana da wata sauran mutane za mu zuwa su zai mana wannan darasin a can gaba zai kawo bayanai a cikin tattaunawa kuma ta yi mu a cikin zuwa wasu masali waɗanda ba ba cikin littafin da ta kai ba wallahu ba'a a takaice ne manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu salla a wannan masallaci kuma ya mutu limanci wa qad qila kuma amma ce innahu nazala bi baitila ya sauka ne a garin baitila inda aka haifa annabi ka wanda shi ma garin ko da gari a cikin kasar Palestine wa sallaji ya sallah a ciki ولم يصح ذلك عنه amma da لأي wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam an-nasa'i ya tada hadisin daga sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda haka al-imam al-Bazzar cikin musnadinsa amma isnadin wanda yake ba'ishi kuma matanin munkari saboda ya saba wa ah, matanoni wanda suke inganta haka al-imam al-Bayhaqi ma ya cikin darajar nubuwa da shi da ah, ibn Ishaq a cikin sirarsa ta hanyar wani mutum mai suna ishaku ibnu ibnu zibri zibri wanda daukacin malaman hadisi sun ce mutum ne mai rauni na kan a karfi wannan riwaya ba cewa a bayyana lahani riwaya ta take zafi eh, ya kamar da maganar malamin da ishara da yake wani ɗan da kuma an mace na ka bai tabbata abin da ya tabbata shi ne a cikin baitul maqdis ne da Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya wa sallam wallahu a'lam ko da ko lokaci da saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za mu yi hutun wannan karatun shi ma insha Allah